Sashen Hausa na murya Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum da fatan an wuni lafiya. Baba ya ku makeri ne tare da Hauwa Sharif da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na la'asariyan yau Litinin 16 ga watan oktoba shekarar 2023. Kafin ku ji abubuwa da muke tafe da su ga Hauwa da kanun labarai. A yau Litinin ne wata majiya mai karfi ta bayyana cewa jami'an Amurka da na Isra'ila na tattauna yiwuwar shugaba Joe Biden ya amsa goron gayyatar shugaban Isra'ila Benjamin Netanyahu na kai ziyara Isra'ila a nan ba da jimawa ba. A yau Litinin kasar Qatar ta sanar da sake hada wani rukunin yaran Ukrainawa da iyalansu. Amurka ta ce za a sake buɗe kan iyaka da ta tsallaka tsakanin zirin Gaza da Masar. Kanan labaran kenan a cikin shirin za ku ji cewa gwamnatin riko a niger ta kafa wata gidauniya da nufin tara kuɗi daga 'yan ƙasar da na cikin gida da waje don tafiyar da ayyukan gwamnatin kai hukuma kai gwamnati kace kai gwamnati ne za ka nemi eh, taimako gurin talaka haba wani abun hankali bai ɗaukar shi abin da muke su suna ma allah su gusa su ba mutane waje a ci gaba da tahiyar a shirin kuma za aji tattaunawa da muka yi da gwamnatin gwamnan jihar plateau akan matakan da gwamnatinsa ke dauka na kawo karshen matsalar rikici a jihar muna iyakacin kokarinmu domin mu magance masu tayar da na zaune tsaye mu tabbatar da cewa duk kowane mazaunan plateau ya bi ka'ida muna kuma dauke da rahoto akan soke wasu madafun iko da gwamnatin sojan jamhuriyar niger ta yi saboda rashin gudanar da gwamnati kamar kowace ranar litinin yau ma muna tafi da shirin ilimi na baban gidan jibirin wanda a yau shirin zai tattauna da wani malamin makaranta a kasar china dan asalin najeriya bayan kammala ranar malamai ta kasa da kasa amma yanzu sai a gyara zama domin shan kashin farko na labaran duniya jama'a assalamu alaikum ga labaran mai karantawa hauwa sharif a yau litinin ne wata majiya mai karfi ta bayyana cewa jami'an amurka da na isra'ila na tattauna yiwuwar shugaba joe biden ya amsa goron gayyatar shugaban isra'ila benjamin netanyahu na kai ziyara isra'ila a nan ba da jimawa ba ziyarar nuna goyon baya da shugaba biden zai kama babban abokiyar amurka a yankin gabas ta tsakiya za ta biyo bayan makamancin wannan ziyarar da sakataren harkokin wajen amurka anthony blinken ya kai wanda yanzu haka yake a yankin na gabas ta tsakiya akwai kokarin diplomasiya da ke tafi da zai samar da agaji ga isra'ila da ke fama da raɗaɗin harin bam na ranar bakwai ga watan oktoba da hamas ta kai wa isra'ila da ya yi sanadiyar mutuwar mutane dubu da ɗari uku hari mafi muni da ƙasar ta gani a tarihin kafuwarta shekaru da saba'in biyar. har ila yau a yau litinin isra'ila ta ci gaba da yin ruwan bama-bamai a kan gaza inda ta rika kai hare-hare ta sama a cikin dare yayin da fadan ya shiga rana ta goma inda shirye-shiryen isra'ilan na kai hari ta ƙasa ke ƙara kankama a yau litinin kasar qatar ta sanar da sake hada wani rukunin yaran ukrainawa da iyalansu su mi ga shirin mai da yasu wato wasu daga cikin dubban yara da ukraine ta ce rasha ta dauke da karfin tsiya bayan da ta kaddama da mamayarta a watan fabrairu na shekara ta 2022 mai da yaran zuwa iyalansa a ukraine ya biyo bayan tattaunawar shiga tsakani da kasar ta qatar ta jagoranta jami'an da ke da masaniya a kan batun sun ce an danka yara hudu 'yan shekaru tsakanin biyu zuwa sha bakwai ga iyalansu lamarin da ka iya buɗe kofa da ci gaba da sada yaran da iyalansu ma'aikatar harkokin wajen ƙatar ta faɗa cikin wata sanarwa da ta fitar cewa ma'aikatar ce ta aiwatar da ɗaukar yaran da iyalansu a ofishin jakadancin ta da ke moscow a yayin aikin sada yaran da iyalansu aka kuma raka su har zuwa inda za su da tabbatar da tsaro da jin daɗi da walwalarsu tun a watan maris ne dai kotun hukunta manyan laifuffuka ta duniya ta ba da izinin ta sokiyar shugaban rasha vladimir putin bisa zargin aikata laifin yaƙi na ɗauke yara daga ƙasarsu ta ukraine ba bisa doka ba. An jima kaɗan hawa za ta sake shigowa da ci gaban labaran duniya. a wani yunkurin samar da kudaden ɗawainiyar al'ummar wato al'amuran gudanar da sha'anin mulki gwamnatin rikon ƙwarya a jamhuriyar Nijar ta kafa gidauniya ta nufin tara gudunmuwa na kudade daga 'yan kasar na ciki da wajen kasar abinda ke fayyace tasirin jirin takunkuman da manyan kasashe na duniya da kuma kungiyoyin kasa da kasa suka kakaba wa kasar sanadiyar juyin mulkin ranar 26 ga watan yulin shekarar 2023 sai dai wasu 'yan kasar na ganin akwai bukatar gyara wannan tasirin wakilin muryar amurka a birnin yamai sulaiman mani barma ya aiko mana da karin bayani sanarwar da hukumomin cnsp suka bayar na cewa kudaden wannan gidauniya ta fonde solidarite za a yi amfani da su a wani bangare na ayyukan horar da jami'an tsaron da ke fagen daga a yakin da kasar ke kafsawa da 'yan ta'adda haka kuma za a ɗauki ɗawainiyar 'yan gudun hijirar cikin gida a sansanonin su har zuwa lokacin mayar da su gida ta hanyar wannan gidauniya wani dan siyasa habibu kane kadaure ya ce matakin gwamnatin abin ayaba ne dole ne 'yan ƙasa sai sun kama saboda kasanmu tana cikin takunkumi wanda yau dai a matsayin da ake babu wata ƙasa ta duniya wadda take cikin irin waɗannan wahaloli babu wata ƙasa ta duniya wadda aka takura ma bisa kan tattalin arzikinta bisa kan rayuwar talaka kamar kasar Nijar. Eh, so di yawa ma ana girka irin waɗannan abubuwa wanda 'yan ƙasa za su hiddo dukiyarsu su bada. don ganin cewa an tallafa ma jama'a an tallafa ma ƙasa amma wasu kuma sai ga su yi da ciki da baba kire da dukiyar nan ta talakawa to an tuka mu muna jan hankalin shugabannin cnsp duk wani wanda za ya sa hannu cikin eh, kulawa da wannan dukiya ya zamanto ya yi shi tsakani da Allah kuma a sa ido bisa kan abubuwan da suke yi saboda inda aka nuha a kai. Kudaden gidauniyar za a same su ne ta hanyar zaftare wani abu daga kudaden man fetur da wani kason da za a fitar daga harajin da kamfanonin waya ke zubawa a hukumar kula da wannan fanni in ji sanarwar wacce ta kara da cewa za a rika cire dala biyu wato tamma goma na sefa a kowane tikitin shiga motocin haya yayin da za a zaftare jika guda daga kudaden tikitin jirgin sama kamar yadda za a fara zaftare dala biyu a kowane kira na wayar telefon da izinin mai kira sai dai wani ɗan ƙasa abba habibu na ganin tsarin na buƙatar gyara shi matahi shine ne ko kuma a'a shi kamfanin da eh, yake gudanar da shigila shine ne biya to sai muke samun raɗe-raɗin cewa daga dala biyu an kai dala ashirin shin ita gwamnatin ita ce ta zamna da su ta ce musu su dinga amsar dala ashirin ko kuma su ne suke amsar dala ashirin wannan ya kamata a bincike shi sannan an ce eh, gidajen eh, wayan ga talho-talho wayanda muke da su su ma an ce duk kira kai za a iya hidda ma dala biyu amma inda son ka ta kaka ne za a iya yin wannan abu La'akari da yadda tasirin takunkuman kungiyar sai dawo ya bayyana a fili a galibin harkokin jama'ar Nijar na yau da kullum ya sa wani dan siyasa Shaib Mohammed ke mamakin matakin kafa wannan gidauniya a daidai lokacin da 'yan kasa ke ɗanɗana kuɗa. Kai hukuma kai gwamnati kace kai gwamnati ne za ka nemi eh, taimako gurin talaka haba wannan abun hankali bai ɗaukar shi abin da muke su suna ma Allah su gusa su ba mutane waje a ci gaba da tahiyar yanzu makasanta ta gayyare babu komi a kasar abu inna lillahi ne wa inna ilaihi raji'un kashi 40 daga cikin ɗari na kasafin kudaden shekara-shekara abu ne da ke shiga aljihun gwamnatin Nijar daga tallafin kasashe aminai da kungiyoyin ƙasa da ƙasa ganin yadda abokan hulɗa suka janye jiki bayan kifar da shugaba muhammad bazum daga karaga ya sa a farkon makon jiya majalisar soja ta cnsp da gwamnatin rikon kwarya suka yanke shawarar zaftare biliyan dubu na sefa daga kasafin shekarar 2023 matakin da kai tsaye ke zama silar soke ayyuka da dama sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar nijar a gaida sule mummuni barma da wannan rahoton Ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC kai tsaye yanzu ko ga hawa da ci gaban labaran duniya. akalla yara hudu ne suka rasa ransa a jiya lahadi a burundi bayan da katanga ta fada a wani coci ta kuma fada kan yara da ke ɗauka darasin addini har ila yau an tono wasu mutum sha biyar da suka samu rauni cikin burakuzan ginin katangar cocin na kiyange hotel da ta faɗi ƙasar da ke tsakiya afirka na da mutane sama da miliyan sha uku ta kuma yi ta fama da mamakon ruwan sama da iska mai karfin gaske. 'Yan sandan ƙasar Afirka ta gudu sun ce sun sake kama wani mutum Kinsley Sliton Chele da suka zarga da kwarewa a fannin yaudarar mutane. 'Yan sandan sun ce Chele yana laƙewa ne da ƙarya zama likita ko kuma masani a fannin magunguna inda yake mai da hankali ga damfarar mata na su zuba jari akan kasuwancin da babu shi a zahiri. 'Yan sanda sun ce yakan yi amfani da sunan da ta Kinsley Chele ko Dr. Keji in a ayyukan shi na damfara. wato a wannan karan an ce za a gabatar da shi a gaban kotu bayan da ya share cewa da aka kama shi a lokuta biyu a baya lamarin da suka ce ya addabi wannan yanki na ƙasar ta afirka ta kudu a gaida hawa da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc to takunkumi da kungiyar kasashen yammacin afirka masu amfani da kuɗi na bai ɗaya na sifa uemoa ta kakaba wa jamhuriyar Nijar tun juyin mulkin ranar 26 ga watan Yuli wanda ya kawo cikas ga hada-hadan kuɗi a ciki da wajen ƙasar da masu karma ƙasar Mara daga bankin ƙasashen yammacin Afirka wato Bese yawo. Ya sa hukumomin sojan ƙasar ɗaukan matakan soke wasu madafun iko na gwamnati don samarwa lalitar bankin ƙasar damar sheƙewa. Ga dai Haruna Mamman Bako da ƙarin bayani. wannan shi yasa gwamnatin sojan ta jamhuriyar Nijar soke waɗansu mukammai na gwamnati kamar ma'aikatar da ke shiga tsakani ko mediatur a faransance da sezok da ma sauransu domin baiwa bital malin kasar damar shaidawa a cewar malam lawali muhammad salisu malami a jami'ar tawa lalitar gwamnati za ta samun ta nisa biyu bayan wannan matakin da sojan kasar masu mulki suka ɗauka mutane ne suka yi zalunci suka yi lalan aiki aka ba su tukuicin su a kyalkyaru wannan institution institution ba su da unhani ga 'yan kasa kuma ba su taɓa yi ma 'yan ƙasa unhani ko guda ba a asambili na sunan ka kaɗauka unhani mai jama'a nijar duka tare da su ake gama kai ana zalunta 'yan kasa to yau soke su za ya sa gwamnati ya yunkura tunda kuɗin banza ne ake fahimta da su to wannan soke shi ne daidai ga ƙasa kuma ko gobe a yi taka tsantsan da wannan zaure-zaure da ake kirkira wa mutane da su samu kuɗin banza. A bangaren kungiyoyin fararen hula, Alasan Abubakar na kungiyar kasa da kasa ta Turnon page TLP suna cewa wannan matakin na daidai da anniyar gudanar da kyaukyawan shugabanci. A gani wannan wasu abubuwa ne wa'anda a zahirce idan za a la'akari a ko ma'aikatu na gwamnati masu kula da irin wannan abubuwa shiga tsakani da sauransu. Bancinsu kuma ka gani badakalar da aka balkano Kano dangantar da albashi yake tafiya a iska a wajen mutane dubu nawa da aka balkano wa'anda suke ɗaukar albashin da su ma kaga an soke su domin samun kuɗin shiga. Duk da yake ɗaukar matakin ya jawo muhawarori mabambanta tsakanin 'yan ƙasar Abdulkadir Gado memba na rukunin matasa na jam'iyyar da sojoji suka kawar daga kan karagar mulki ta PNDS tarayya cewa yayi tunda an ka hambare gwamnati to dole ne a rushe waɗansu hukumomin ƙasar. Kan sanda aka ce soja ya juyin mulki duka sun soke duka wasu hukumomi wanda demokrasi ta shinhida kenan dimoma'u duka aka kashe constitution kenan wannan abubuwa kenan su ma bai kamata ba a ce akwai su tunda yanzu mulkin soja ne ba demokrasi ake magana ba yanzu kuma demokrasi ita ce ta shinhida wannan abu da constitution ta shinhida wannan abu an soke su kenan kaga wannan mu ba maganin kama abin zai zama a ce kuce yayin da waɗansu 'yan kasar ke ganin cewa soke waɗansu mukamman gwamnatin domin lalitar ta kamata ta samu nisawa waɗansu na ganin kamar bita da kulli ce ake wa 'yan siyasa ko da yake a cewar abubakar alasan na kungiyar turnar page da lp na kungiyoyin fararen hula na cewa ba haka zancen yake ba wannan ba wani lamarin bita da kulli a ce makamman makamman da aka soke ba wanda zai hito a kirari ya nuna ma tasirin su cikin rayuwar mutum da gobe illa ma iyan da suka kara sama kasa nauyi idi bayan da tun da aka sama kasar mu takunkumi zuwa yau dala nawa suka shigo Nijar kuma ka gani sojojin wannan suna kokari da su da gwamnatin su don ganin cewa bukatu dai na kasa da tahiyar da kasa komi yana taya daidai abinda yan kasar ta Nijar ke fata shine sabon kundin tsarin mulkin da zai bullo a kasar a nan gaba ya soke mukamman babu gaira babu sabat tare da kayyade yawan mashawarta a kowane fanni da ma kayyade hukumomi maras tasiri haruna mamman bako na birnin kwanne sashen hausa na muryar amurka daga birnin kwanne a jamhuriyar Nijar. a gaida haruna mamman bako gwamnatin jihar plateau ta ce tana daukar kwararren matakan shawo kan matsalar rikici da ta kwashe shekara da shekaru tana fama da shi a jihar gwamnan jihar barista caleb muftuwan shi ne bayyana hakan a hirarsa da murtala faruk sanyin na yayin wata ziyara da ya kawo a nan amurka domin halartar taron kungiyar 'yan asalin plateau a nan amurka ga dai yadda ya mai bayani to haka dai ah, malam faruk Ah, da don allah tun shigowanmu mun dan samu hankalin ah, mutane da don allah salama ya fara dawowa jihar plateau domin irin matakan da muka ɗauka na farko shi ne muka nuna wa duk mutane cewa gwamnatinmu ba za ta nuna bambanci ba ko na addini ko na kabilanci muna son duka kowa mai kaunar jihar plateau ya zammana cewa ya samu cikakken zama na kwarai a jihar plateau bugu da ƙari muna iyakacin ƙoƙarin domin mu magance masu tayar da na zaune tsaye mu tabbatar da cewa duk kowane mazaunan plateau ya bi ka'ida domin duk inda ka samu rayuwa ba bin ka'ida za a samu tashi hankali saboda haka za mu ci gaba da mu ci gaba da yadda za mu ba da kwazo majami'an tsaro domin su tabbatar da cewa duk wayanda ba su bin ka'ida an jawo kunnensu domin mu sabu zaman lafiya za mu ci gaba kuma da bunkasa rayuwarmu rayuwar matasa ba tsama domin su samu abin yi da hankalinsu ba zai koma wurin tayar da na zaune tsaye ba muna nan muna kan nazari akan irin hanyoyin da za mu bi daban-daban domin mu tabbatar da cewa sunan plateau ta dawo kamar yadda da take waɗannan ƙungiya mutane ne na jihar Filato waɗanda suna da ƙwarewa a ɓangarori daban-daban mm. suna ayyuka a wurare daban-daban sannan suna da ilimi da kuma fasaha iri daban-daban da mm. akwai wani shiri da gwamnatin jihar ka take domin haɗa gwiwa da su don ganin cewa jihar Filato ta more da irin ƙwazo da kuma ilimin da Allah ya ba waɗannan mutane da suka samu kansu mm. wannan ƙasa ta Amerika. Kwarai kuwa ai manufar zuwan mu kenan domin mu zo mu kammala shiri yadda za mu amfana da irin ilimi da kwarewa da suke da shi shi yasa ban aiki kowa ba na zo da kaina domin tun lokacin da muke neman zaɓe muka yi alkawali cewa idan muka ci zaɓe za mu kafa ofis na musamman domin a sada zumunci da mutanen plato da suke ƙasashen waje a duk duniya kuma da dan allah mun kafa wannan ofishi za mu ci gaba da ɗauka sunayensu da irin gwanintar da suke da shi mu san yadda za mu yi mu ci morayen rayuwarsu a kasashen waje daga yanzu zuwa gaban allah yadda za mu yi wata shimfiɗa na musamman domin mutanenmu da suke kasashen waje su hankalinsu ya dawo gida su zo su taimaka mana domin bunkasa rayuwar mutanenmu sashen hausa na muryar amurka kuke sauraro a daidai wannan lokacin nan kuma tattaunawa kenan da gwamnan jihar wato filato wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin washington dc ga kuma shirinmu na gaba ilimi garkuwar ɗan adam. Can hakika ba da tangarɗa ba kan marar ilimi abun rainawa. Masu sauraro salamu alaikum barkamu da warhaka barkamu da sake saduwa a cikin wani sabon shirin ilimi garkuwar ɗan adam. A makon da ya gabata nan ne dai aka yi bikin ranar malamai da duniya bikin da kuma aka gudanar da shi a ƙasashe daban-daban na duniya ciki kuwa har da Najeriya da kuma ƙasar Sin. Shirin namu na yau zai leƙa a ƙasar Sin ne inda wani tsohon ɗan jarida wanda yanzu haka ya rikide zuwa malamin makaranta ya samu lambar yabo da ake baiwa baki masu koyarwa a kasar sin wannan dan najeriya dai ya yi fice ne tsakanin sa malamai wajen samun kyaututtuka na yabo gane da yadda yake gudanar da aikinsa a kasar ta sin domin jin yadda wannan bako ya samu kansa a kasar sin na fara da tambayar tarihinsa kamar da za ku ji daga bakinsa to masha Allah sunana Bello Habib Galadanci ni dan asalin jihar Kano ne da ke arewacin Najeriya. An haife ni a garin State College da ke jihar Pennsylvania da ke nan Amurka. Alhamdulillah na yi primary eh, da secondary da a Najeriya sannan na samu damar yin karatun biomedical engineering wato kimiyya da fasahar na'urorin kiwon lafiya a Pennsylvania State University wato jami'ar eh, Pennsylvania da ke America. Ban da kuma duka da yawa da na yi a can nan sai kuma na zo na yi masters a nan China inda na yi MBA mba wato karatun kasuwanci kenan kuma na zo na yi phd inda na kware a bangaren koyarwa eh, na bincike ba to shine takaitaccen tarihi na to malam bello na san dai da kayi aikin rediyo da murya amurka to ya aka yi ka watsar da aikin dan jarida ka koma koyarwa kuma har ma a kasar sin to masha allah a shekara ta dubu biyu da goma sha hudu a lokacin mahaifina ya hatsarin mota to da ni kuma lokacin na america to ni ne babban dan shi dole in koma gida domin kula da shi sannan kuma in kula da mutanen da suke gida to wannan shi yasa na ɗauki lokaci da ɗauki kamar hutu ne domin in je gida warware waɗannan matsaloli to shi abin da ya sa kenan sai ban samu damar ci gaba da aiki a sashen hausa na murya amurka ba to bayan kuma ya fara samun sauki sai na samu dama sai na taho nan china domin in ƙara karatu shi da ne masters na phd to dama dai tun ina ɗan yaro ina sha'awar koyarwa kuma ka san shi aikin jarida da aikin koyarwa ba su da bambanci sosai to tun da ba aikin jarida nake ba kuma sai na zo nan ƙasa inda ake martaba malamai ake ɗaukan malanta da mahimmanci sai na ce to me zai hana kuwa an bi wannan buri da nake da shi tun ina yaro to shine sai ma na kara samun kwarewa wajen koyarwa kuma ikon Allah bayan na kammala saka dauke aiki a nan a babban birnin kasar wato Bejan. To Malam Bello ku za ka gaya mana bambancin koyarwa a kasar Sin da Najeriya da kuma Amurka. Eh to um, bambancin tsarin koyarwa tsakanin China da Amerika shine su a nan a cikin al'adarsu a cikin al'adarsu koyarwa yana ɗaya daga cikin ayyuka da aka fi mutuntawa kuma idan aka ce kai malami ne mutane ba ƙaramin girman ka suke gani ba ba karamin martaba ka suke gani ba wannan yana daga cikin al'adar su saboda in ka duba tunda su ba addini ne su ba amma suna da kamar mutane kamar Konzu wanda ake cewa Confucius da Laozi malamansa su ne ah, waɗanda za a ce tsofaffin tun tarihin tun lokacin da can ba. su ne manya-manya waɗanda suka kawo kamar irin tsarin tunani na al'adun mutanen china to ba bauta musu suke ba amma kusan su ne za a ce manya-manya inda waɗanda suke duba ne a matsayin abubuwan mutanen da suke koyo daga gare su kuma waɗannan mutanen su malamai ne in ka ji tarihin su zaka ga malamai ne yawo suke na koyarwa na ɗiban ɗalibai da koyar da su kuma wannan shi ya kasa gimshi shishike na irin al'adu da tunani na mutanen china saboda ka su dan a cikin al'adarsu koyarwa dama wannan abu ne mai matukar muhimmanci a america ko gaskiya da sauki zaka ga malamai ba a fiye ba su irin girma da mutunci da ake yi kama a nan china ba kuma a nan zaka ga zaka iya ba wa yara tsari saboda sun san al'adarsu a malami yana da mahimmanci to za ka ga su yara suna sauraron malam sosai suna tsayawa su ji mai kira da ba kamar a kamar da yanci na kai wanda iyaye suke koyawa da gida zai sa yaro ya je makaranta ya ringa tunanin a irin abin da shi ke tunani ko da ke tunani da shi za a tafi kuma malami dole ya kokari ya tankwasa ya sai da zai yabi daliban a haka to wannan shi ne maraba najeriya ko <laughs> ai ba za a haɗa ba tunda malamai ai ba waɗannan ba malamai ba ne sai dai a ce masu kawai dai bayi ne dai waɗanda kawai tunda abin da za a dubu talatin dubu arba'in za a ɗauka ba ba wannan haimar ba shi da bauta ba shi da yawa da mai wannan zai maka in dai har korwa ake so kai sosai to dole sai an baka kusan kamar alal misali dubu ɗari shida dubu ɗari bakwai a wata to wannan shine malami na asali a halin yanzu gaskiya najeriya babu malamai to wannan shine bambancin to ka za ka mana bayani game da shi wannan kyauta da aka baka to alhamdulillah um, a nan makaranta inda nake karatu a kowace shekara a ranar da aka ware kawai takardar malamai suna zaben gwarazan malamai na makarantar baki da to wannan gwarazan malamai yawanci dama aikin da kai a shekara baki dai ne ake dubawa a gani a tantance suna ga waɗanne sabbin tsare-tsare ga kawo da abubuwa ka kirkira ya dangantaka take da ɗalibai ya dangantaka take da iyayen ɗalibai ya dangantaka take da rago abokan aiki ya kuma farin cikin ɗalibanka a lokacin da ke koya musu da kuma irin makin da suke ci a jarrabawa bugu da ƙari su kansu ɗaliban ana masu tambaya kan yaya suna son ka suna fahimtar me kake koya musu eh, suna jin daɗin irin yadda kake koyar da su akwai abin da kai masu wanda ba sa so akwai wani abu da kai masu wanda ba bata musu rai za a ba su abu su cicciki daga maki ɗaya zuwa biyar na tambayoyi sun kai talatin to duk waɗanda ake tattara auna sai a duba kuma sai a zaɓi ma malaman da suka fi kace na shekara baki daya sai a masa kyauta to wannan shine abin da kuma Allah ya sa muka samu wannan shekara sai mu ci alhamdulillah to masu sauraro anan ne kuma shirin namu na wannan mako zai daga aya a madadin bakon namu Dr. Bello Habib Galadanci da kuma jami'a da ta bada umarnin shirin Julie Legal Gresham naku baban ya jibrin ke cewa a huta lafiya sai wani makon za mu dora da wannan tattaunawa. ba da To a gaida baban jibirin yanzu kuma da wato wannan sako ne da aiko mana ta hanyar imel. sakonmu na farko ya fito ne daga salihu isa fana karamar hukumar mulkin dandi a kamba jihar kebbi ya ce assalamu alaikum biyoyi a hausa halitta shigo da shinkafa yar waje da duk wani nau'i na kayayyakin masarufi da babban bankin najeriya ya amince a fito da shi a najeriya sam ba shine matsalar 'yan najeriya ba matukar farashin da takin zamani da man fetur bai faɗi ƙasa warwas ba sai saƙo na gaba daga usaini matar ali umar forever gashua ta ce tabbas yau ne ake bikin ranar abinci ta duniya wanda majalisar ɗinkin duniya ta ware sai dai kashi mu a nan najeriya sau biyu muke cin abinci maimakon sau uku gwanda jiya da yau da fatan allah ya yi mana mafita sai saƙonmu na haɗin gwiwa daga sanusi maɗatai da magaram da isuhu makeri maɗatai da iliyasu yakubu digawa da yakubu mai aski badaraka da haɗabi mai kwamfuta mai yama suka ce yau take ranar cimaka ta duniya da majalisar ɗinkin duniya ta keɓe sai dai kash ranar ta bana ta sami da yawa daga cikin talakawan kasashenmu na afirka musamman najeriya da niger a baibai domin ta zo ne a daidai lokacin da ukubar karanci da tsadar kayan cimaka ke galabaitar da mu kiran gaggawa ga shugabanninmu shine su taimaka su buɗa mana ƙofofin samun kayan abinci cikin sauƙi in ma ba su raba mana kyauta ba to su aga za su sassauto mana da farashin su. sai wani sakon haɗin gwiwa daga babandi mamman bande da ali sarkin nima da ta siyo unguwar tudu suka ce jinjina ga hukumomin sojojin niger bisa dakile yunkurin wasu ƙungiyoyi na yin auren jinsi sakonmu na ƙarshe ya fito ne daga yahaya danno azare da na mairo umar makera tare da macu direba keke lago dukansu daga jihar bauchi suka ce muna kira da babban murya ga majalisar ɗinkin duniya da manyan ƙasashen duniya da suwa Allah su sanya baki tare da lalubo hanyoyin kawo sasanci tsakanin Isra'ila da Gaza. To masu saurare iyakacin sakonnin da lokaci ya bamu damar kawo muku kenan a wannan lokaci mu huta lafiya. To madalla da wannan ne kuma muka zo ga shirinmu na karshe wato labarai amma a takaice. a yau litinin ne wata majiya mai karfi ta bayyana cewa jami'an amurka da na isra'ila na tattauna yiwuwar shugaba joe biden ya amsa goron gayyatar shugaban isra'ila benjamin netanyahu na kai ziyara isra'ila a nan ba da jimawa ba ziyarar nuna goyon baya da shugaba biden zai kai ma babban aboki amurka a yankin gabas ta tsakiya za ta biyo bayan makamanciyarta na wannan ziyara da sakataren harkokin wajen amurka anthony blinken ya kai wanda yanzu haka yake a yankin na gabas ta tsakiya a yau litinin qatar ta sanar da sake hada wani rukunin yaran ukrainawa da iyalansu su mi ga shirin mai da wasu daga cikin dubban yara da ukraine ta ce rasha ta dauke da karfin tsiya bayan da ta kaddamar da mamayar ta a watan fabrairu na shekara ta 2022 mai da yaran zuwa iyalansu a ukraine ya biyo bayan tattaunawar shiga tsakani da kasar ta qatar ta jagoranta akalla yara hudu ne suka rasa ransa a jiya lahadi a burundi bayan da katanga ta fada wani coci ta kuma fada kan yaran da ke ɗauka darasi na addini har ila yau an tono wasu mutum sha biyar da suka samu rauni cikin burbushin ginin katangar cocin na kiyange pentecostal da ta fadi ƙasar da ke tsakiya afirka da ke da mutane sama da miliyan sha uku ta kuma yi fama da mamakon ruwan sama da iska mai karfin gaske a baya-bayan nan. Thomas sauraro da haka ne muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan la'asariya sai kuma idan Allah ya kai mu an jima da daddare za a je mu ɗauke da wani sabon shiri. Yanzu a madadin Hawa Sharif da ta taya ni gabatar da shirin da kuma Julie Lazarus Gresham wanda ta shirya ta kuma bada umarni da ma injiniyanmu na wannan la'asariya Mr. Bill. Baba Yakubu makere ne daga nan birnin Washington DC na ke muka fatan alkhairi wassalam amma a dakaci shirin yau da gobe.